Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na Juma'a Hajji babba rana daidai da ran 21 ga watan Nuwamba shekara ta 2025. inda yanzu agogon mai daidai da karfe uku da rabi na la'asariya a nan gundumar Columbia. Ana iya kama tashar mu domin samun labarai kai tsaye kan mita 49 ko kilo has 6,170 da kuma kan mita 31 wato kilo has 9,765 a gajeren zango. Haka kuma za a iya kama shirye-shiryen mu a gidajen rediyo masu zaman kansu a jamhuriyar Nijar. rediyo amfani sarauniya niyya dalol fm da nomad fm ko kuma masu sauraro a kasar ghana za su iya kama mu a alfa rediyo da marhaba rediyo baya ga haka ko da yaushe za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato www.gtahausa.com ko kuma shafuka da suka hada da facebook dandalin x instagram da tiktok duk domin sanin halin da duniya take ciki. ni da zan jagoranci shirin ibrahim alfa ahmed tare da abokin aiki na sahabo imam aliyu da sauran abokan aiki muke muku marhabin da kamo shirinmu na wannan lokaci a cikin shirin muna tafi da rahoto kan halin da ake ciki a jihar Niger inda 'yan bindiga suka yi awon gaba da ɗalibai maza da mata na makarantar secondary ta st mary bayan nan za mu leƙa jamhuriyar niger inda mahukunta suka kama wasu matasa da suke buga kudaden jego kaɗan daga cikin rahotannin da muke tafa da su kenan bayan nan muna tafa da shirin lafiya jari ce wanda hawa umar za ta gabatar mana to amma duk kafin nan bari mu fara da jin halin da duniyar take ciki jama'a assalamu alaikum Rahotanni a kafofin yada labaran Amurka sun ce jami'an Najeriya ciki har da mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhuri Badu suna nan birnin Washington DC domin tattaunawa da hukumomin Amurka kan barazanar da Washington take na ɗaukar matakin soji ko wasu matakai na daban domin kare Kiristoci a Najeriya. Cikin matakai da Amurkan take dubawa har da ƙaƙabawa Najeriya takunkumi ko ta yi aiki da hukumomin Najeriya ta fuskar tsaro tare da wato daga hukumar tsaro ta Amurka. A halin da ake ci kuma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ba da labarin cewa 'yan bindiga da suke garkuwa da mutane 38 da suka kama a wani coci a jihar Kwara a ranar Talata da ta wuce sun buƙaci a biya su diyyar naira miliyan 100 kan kowane mutum ɗaya. haka zalika rahotanni daga najeriya sun ce yan bindiga sun sace ɗalibai a wata makarantar ɗariƙar katolika a jihar niger muna da rahoto ba labaran duniya wata rundunar 'yan tawaye mai alaƙa da ƙungiyar isis ta kashe aƙalla farar hula 88 a ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Kongo, a wasu harhe daban-daban da ta kai a gabashin ƙasar a yankin da ake kira lubero kamar dai yadda rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira monusco ta faɗa a yau juma'a hare-haren da 'yan tawaye daga ƙungiyar da ake kira adf ta shafi wurare daban-daban a arewacin kibu lamari da ya auku daga sha uku zuwa sha tara ga wannan wata na nuwamba cikin wannan adadi akalla mata ashirin ne da yara waɗanda ba a tantance adadinsu ba wannan lamari ya ritsa da su in ji rundunar ta monusco a ɗaya daga cikin hare-haren rundunar ta ce maharan sun afka wata cibiyar kiwon lafiya ƙarƙashin kulawar wato majami'ar katolika a wuri da ake kira yambe inda suka kashe Allah mutane goma sha bakwai ciki har da mata masu juna biyu waɗanda suka je cibiyar domin karɓar magunguna na masu ciki yan tawayen sun kama wasu farar hula da suke garkuwa da su wasu kuma haka kuma sun kwashi ganima ciki har da magunguna. China ta gargaɗi ‘ya'yanta ƙasar Afirka ta tsakiya cewa su kiyaye kada su zama bayi a fagen haƙar zinari a ƙasar da take fama da rashin tabbas. A inda ‘yan ƙasar ta sin suke mai da hankali kan ƙasashen Afirka da suke kudu da da Sahara domin koma bayan ayyukan yi a ɓangaren fasaha na kwamfuta a ƙasar ta sin. Ofishin jakadancin China ya faɗa a jiya Alhamis cewa an kashe 'yan ƙasar wasu kuma 'yan bindiga suna garkuwa da su, wasu an yi musu damfara a wani lokacin ma har da abokanan hulɗar suke musu haka, wasu kuma an kore su daga ƙasar kan zargin haƙan ma'adinai ba tare da samun izinin hukuma ba. Wato ma'aikata daga ƙasar ta sin suna tururuwa zuwa Afirka domin neman dukiya. yayin da farashin zinari ke ƙara tashi saboda goyon baya da gwamnatin ƙasar ta sin take bayarwa wajen wannan ciniki a daidai lokacin da masana'antu da kamfanonin gine-gine da wasu harkokin tattalin arziki suke koma baya a ƙasar ta sin to masu haro kada a sha'afa labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana a nan birnin washington dc Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yau Juma'a ya yi gargaɗin cewa ƙasar tana fuskantar barazanar rasa 'yanci da mutuncinta idan ta amince da sharuɗan da Amurka ta gabatar mata na neman kawo ƙarshen yakin da ƙasar take yi da Rasha ko kuma ta rasa goyon bayan Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa tashar rediyon Fox cewa Alhamis ne wa'adi da ya kamata a ce Ukraine ta ba da amsa kan wannan shawarwari. Shirin na Washington mai sharuɗa 28 ya buƙaci Ukraine ta ba da wani yankin ƙasar ga Rasha, ta rage ƙarfin sojinta kuma ta manta batun neman shiga ƙungiyar tsaro ta NATO. A wani jawabi da ya ga al'ummar ƙasar a safiyar yau Juma'a a kan titin gefen ofishinsa, wuri da ba safai yake amfani da shi wajen yi wa al'ummar ƙasar jawabi ba, Mr. Vladimir Zelensky ya yi kira ga 'yan ƙasar da su haɗa kai ya ƙara da cewa ba zai ci amanar ƙasar ba. Jakadun ƙasashe da ke ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da ake kira G20 sun amince da ƙudurori ko daftarin taron ƙungiyar da za a yi a ƙarshen mako a Afirka ta kudu ba tare da samun gudumawar Amurka ba. Gwamnatin Donald Trump ta ce za ta ƙaurace wa taron saboda saɓani da ke tsakanin ƙasashen biyu shugaba trump ya ce zai ƙaurace wa taron ƙungiyar na g20 ne na farko da za a nahiyar afirka kan zargin da tuni aka karyata cewa wai ai gwamnatin ta afirka ta kudu tana musguna wa tsiraru farar fata a ƙasar ta afirka ta kudu. Sahabu Imam Aliyu kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana a Washington DC da labaran duniya. To yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Da sanyin safiyar yau Juma'a ne al'ummar garin Fafir da ke ƙaramar hukumar Agwara a jihar Niger suka waye gari cikin mawuyacin hali. inda wasu 'yan bindiga suka auka makarantar secondary ta st mary suka yi awon gaba da ɗalibai wanda har yanzu ba a san adadinsu ba duk da cewar gwamnatin jihar na ɗaura laifin afkuwar hakan kan mahukuntan makarantar wakilin ma jihar niger mustapha nasiru batsari na ɗaurake da ƙarin bayani a wannan rahoto wasu 'yan bindiga sun auka makarantar Secondary ta st mary da ke garin Fafiri a ƙaramar hukumar Agwara ta jihar Niger, Najeriya, inda suka yi awon gaba da ɗaliban wannan makaranta. Bayanai daga yankin sun nuna cewa maharan sun shiga makarantar ne da misalin karfe biyu na daren Alhamis wayewar garin wannan Juma'a, inda suka harbi mai gadin makarantar da a yanzu haka bayanai suka nuna cewa an garzaya da shi a asibitin Agwara. bayanai dai sun nuna ɗaliban da aka sace sun haɗa maza da mata da kawowa yanzu hukumomi suka ce ba su tantance yawansu ba wani mazaunin yankin da ya buƙaci a sakaye sunan shi ya ce ya zuwa yanzu suna cikin yanayi na tashin hankali sun shigo shigoyin karfe biyu zuwa uku sai suka kwashi sun dai halbi mai gadi yana asibiti yanzu haka sun halbe shi a kafa an ce kuma da ko wajen kai ne da yana asibiti sun kwashi yara su yanzu babu dai wanda ya san adadin yaran da suka kwashi domin an ce wasu suna nan suna dawo irin waɗanda suka fita daji da wanda suka ɗoki wanda wani mota ko suka ɗoki wani mota suka kwashi yaran sai motan ta tsaya a hanya. ita makarantar wace iri ce na mata ne ko na maza? Maza da mata ne wannan St. Mary makarantar abin ga Kristocin nan ne cikin garin fafiri new fafiri sabon fafiri bodin ne makarantar eh bodin ne to ba jami'an tsaro ne wurin to gaskiya babu jami'an tsaro to kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani daga bangaren hukumomin 'yan sandan najeriya akan wannan al'amari domin kuwa kokarin samun kakakin 'yan sandan na jihar niger wasiu abiodun ta waya ya ci tura To amma dai tuni gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin sai dai ta bayyana lamarin a matsayin sakaci daga hukumomin wannan makaranta ta St. Mary. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Usman ya ce tuni suka bayar da umarnin rufe makarantu a wannan yanki. Amma kuma hukumomin makarantar na St. Michael suka yi biris da wannan umarni, kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula. Eh, to sanarwar shi ne eh, muna da labarin wani abin da ta faru a nan fafiri a yanzu eh, da halin da ake ciki ba san adadin yaran da aka ɗiba ba amma jami'an tsaro suna bibiya don su san ta ina suka yi da kuma a san yadda za a kan gaskiya wani abin kwasakaci na ita makarantar wata makaranta ne mai zaman kanta dama gwamnati ta samu labarin cewa wannan abin tana iya faruwa a kowane lokaci a dalilin haka kuma gwamnati ta ba da shawara ta ba da umarni cewa ayyuka irin na kamar masu ayyukan hanya da kuma shauran ayyuka da yadda ake yi da makarantun ma dai makarantu na kwana cewa su rufe lokaci kafin abubuwan su lafa kuma ita makarantar sai ta je ta sake bude makarantar wannan dai yana zuwa ni ƙasa da mako guda da sace ɗalibai mata 25 a garin maga ta jihar kebbi mustapha nasiru batsari amurka ke magana daga mina a najeriya Bismillah rabbana gwani mai hikima, jallata ya na tsarawa Mata da maza mu ƙara himma. To Allah ya kawo ƙarshen irin waɗannan tashi-tashi hankula. Daga jihar Neja bari mu tafi jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka samu nasarar damƙe wasu matasa da aka samu da kayayyakin amfani wajen buga kuɗaɗen jibu. wakilin ma a birnin yamai sulaiman mani barma na dauke da karin bayani a wannan rahoton bayanan sirrin da rundunar tsaron gar national ta bibiya ne suka baiwa dakarunta damar gano wani gida da ke unguwar nor lazare ta birnin yamai inda ake buga takardun kuɗaɗe na jabu a yayin samaman da suka kai jami'an tsaro sun kama wasu mutane biyu dukkansu matasan da ba za su fice shekaru talatin ba waɗanda aka same su ɗauke da dubban takardun kudaden euro ɗari biyu haɗe da wasu sinadaran da aka ayyana a matsayin na wankin takardun kuɗi da take bayyana ra'ayinta kan wannan al'amari madam ajigana fatima suleiman na cewa matasanmu saura daga cikinsu sun mai da hankali akan neman kuɗi ta kowane hali ko ta halin yaya so ake ai kuɗin shi yakan kawo matasa irin haka su shiga cikin wannan yin kuɗin na jabu ba su san ba hanyar nan tattare take da ta'addanci don saboda kuɗin nan ana so a juya su ko kuma safara miyagun ƙwayoyi wannan aikin da Eh, jami'an tsaro na garda national suka yi ya kamata a jinjina musu. An kesa cewa darajar waɗannan takardun kuɗaɗen euro na jabu ta haura miliyan 600 na sefa waɗanda idan aka yi nasarar shigar da su babbar barazana ce ga tattalin arziki in ji sakataren watsa labaran kungiyar FRSA Salisu Ibrahim. Domin duk ƙasar da aka yi yawan samun kuɗaɗe na jabu to babbar barazana ce ga ƙasar tattalin arzikinta domin zai ba da tsoro kwarai da gaske ga manya-manyan kamfanoni ko kuma masu neman su zuba hannun jari a cikin ƙasarmu domin ba su ganin cewa suna cikin tsaro sekirite ta bangaren tattalin arzikin da za su zuba su zuba. Buga kuɗin jabu na daga cikin jerin miyagun ayyukan da aka gano cewa suna ƙoƙarin samun gindin zama a Nijar. Abinda wani mazaunin ya mai Lawali Bubakar ya ce ya kamata hukumomi su taka masa birki tun wuri bai ƙure ba. Tunda wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai ɓata ma hukumar mu suna idan ba ɗauki mataki ba tunda abu ne wanda ya haɗa hulɗar ƙasa da ƙasa kuma mutane su taka tsantsan da wanda kake ma'amala da su da nan kuma ka san kuɗaɗen wani ne na kirki wani ne ba na kirki ba shine babban matsalar da ake fuskanta kai ka taka barau to amma Salisu Ibrahim na ganin buga sandar iko ita kaɗai ce hanyar murkushe irin wannan aika-aika. Bayan ita hukuma ta kama su shari'a ta yi aikin ta wajen gurfanar da su a yanke musu hukuncin don ka a ƙara samun wasu da za su samu ƙwarin gwiwa na shiga cikin wannan aika-aika. Domin misali yanzu ku yi tunanin wanda za a zo a kasuwar shi cikin aikin shi a mishi ciniki misali na miliyan goma kuma a bashi waɗanga kuɗaɗe na jabu a kwashi dukiyar shi a tahi da ita to idan ba Allah ya mishi tsaye ba aka kama waɗanda suka yi wannan aika aika shi shi kenan in ba a yi hankali ba wannan zai zama to sanadiyar karya tattalin arzikin shi kenan mutanen da rundunar tsaron ta gar national ta kama ko baya ga takardun kudaden jabu an sami kakin soja da tufafin wasannin motsa jiki masu dauke da tambarin 'yan sanda sule mumuni barma gta hausa daga yamai a jamhuriyar niger a gaida na barma idan muka leka jamhuriyar kamaru kuwa za mu ji halin da ake ciki tun bayan kammala zaben da aka gudanar a watan jiya jagoran 'yan adawa kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar ya yi ɓatan dabo duk ko da yake ya umarci jama'a da su yi zaman dirshan a gidajensu domin nuna rashin amincewa da sakamakon zaben abokin aikin mu muhammad awwal ya aiko mana da rahoton halin da ake ciki a ƙasar Jagoran 'yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru Isa Cino Bakari wanda ya aina kansa kan cewa shine ya lashe zaben 12 ga watan Oktoba na shekarar 2025 din nan wanda aka gudanar a kasar ta Kamaru yanzu dai ba a san yanda yake ba ya yi batan dabo amma daga can din yayi kira ga al'umman kasar jamhuriyar Kamaru da cewar yau 21 ga watan Nuwamba ya zamanto rana ne na wanda za a yi zaman daɓe a gida a yi zaman makoki na matasa matasan da aka halaka su a damburwar zaben da ya faru kafin rantsar da shugaban kasar jamhuriyar kamaru shugaba paul an da dan adawan ya ce je vous demande de faire du vendredi 21 novembre 2025 une journée na tambayi ɗaiɗaikun al'umma waɗanda suka fito domin gudanar da ayyukansu ba su yi amfani da maganan jagorar ɗan adawan ba ga abin da suka ce. Sunana Abdulrahman. a to yanzu me kake a wajen aiki yau mun fito mu mu gudanar da aiki mu don gaskiya mu bara mu iya mu zauna a gida ba kamar da aka ce wa'in kwanakin baya mun zauna a gida ba abin da yake wucewa komai da koma ce ci baya in ka ce gaskiya dai bara mu sake zama a gida ba to an ce eh, wannan karon shugaba biya zai yi kokari na ganin daukan matasa aiki da mata ya kake ganin magana da shugaban kasar yi zai yi tasiri a wajen kuku matasa eh gaskiya zai yi tasiri a wajen mu matasa don akwai mutane da yawan da ba su aiki zai taimaka mana don waɗansu daga cikin su samu abin da za su sa a ajiyunsu. A ya sunan ki? Fa'iza Hamza. Fa'iza Hamza yanzu na ganki a wajen aikin ki ya aka kika fito bayan shugaban hadawa ya ce a zauna a gida a yi zaman makoki yau nan. A ni kan ne na fito aiki na kan ba komai wallahi saboda zaman gida bai zai amfani ni komai ba kaga dai na zo aiki na. Ya wancan kwanaki uku da shi dan adawan ya ce kada fito kuma ko ki fitowa ko aiki. Kin akwai wani abu da ya faru ne? Eh to abin da ya sa muka ki fitowa saboda mun ga zanga-zanga ya yi ƙarfi ana ta harbe-harben mutane kuma yin ƙone-ƙone to wannan ne ba ni tsoro na zauna gida. Ku ni sunana Halima ga mu mun fito muna ta harkokin mu yadda muka saba mun gaji da kullum a ce mu jira eh, mu zauna a gida mu zauna a gida wallahi mun kan mun gaji. To abin da shiga jiki gaskiya abin da shiga jiki zaman da muka yi na kwana uku nan mu muka san wahalar da muka sha gaskiya. mun wahala to shine muka ce wannan kam mu ba za mu yadda ba. a halin yanzu shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya mai shekaru 92 aihuwa a duniya wanda ya kwashe shekaru 43 akan garagar mulkin kasar jamhuriyar kamaru ya ce shi kam yana ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda lokacin kasar ta jamhuriyar kamaru ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben 12 ga watan oktoba shekaru 25 din an da yanzu haka ake jiran ya gudanar da sabuwan gwamnati da kuma canje-canje da naɗe-naɗe na bangaren 'yan siyasa siyasa a ƙasar jamhuriyar kamaru sai dai ranar ashirin da tara ga watan nuwamban nan za a gudanar da zaben gundumomi a ƙasar ta jamhuriyar kamaru mama awal garba gta hausa Amurka ke magana daga ƙasar Kamaru. Kanarin da take ke ta fi su zamewa 'yan A na nima, zarin mu. Kada a manta waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa tare da mu a wannan sabon shiri namu na lafiya jari ce. Shirin lafiya jari ce shiri ne da zai rika tattaunawa da kwararrun likitoci kan cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya kuma shirin zai ilmantar ya kuma faɗakar da ku sunana hawa umar A yau shirin namu na lafiya jari ce zai tattauna ne akan cutar Marburg virus. zawa lafiya a bar da lafiya aka babu lafiya Marburg virus cuta ce mai hatsari da ke da saurin yaduwa a cikin al'umma. Idan za a iya tunawa a shekarun baya an samu bullar cutar a wasu daga kasashen Afrika kamar Guinea, Tanzania, Congo Rwanda da dai sauransu. Duk da cewa har yanzu babu wata allurar rigakafi ko takamaimai maganin da ke yaƙi da ƙwayar cutar, amma ko a shekarar da ta gabata ma, ƙasar Rwanda ta gudanar da gwaji na allurar rigakafi da cibiyar Sabin Vaccine Institute da ke Amurka ta samar. To sai dai a satin nan kuma Hukumar kare yaduwar cutuka ta Afirka wato Africa CDC ta sanar da cewa an samu bullar cutar a ƙasar Ethiopia inda babban darakta na hukumar lafiya ta duniya a ƙasar ya tabbatar da mutum tara sun kamu da cutar. Wannan dalilin ya sa shirin lafiya jari ce ya ga ya dace ya wayar da kan mutane game da cutar. Dr. Isa Adamu Mabo ƙwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa ya yi mana ƙarin bayani game da cutar ta Marburg virus da kuma wasu daga cikin alamominta. Marburg virus disease cuta ce wadda take da daukan hankali musamman a West African countries. Idan aka lura musamman ta abin da shafi alamomin cutar ta kan kama da wasu al'amura da suka faru na Ebola da suka wuce kwanakin ba can wasu lokuta. To amma inda suka bayyana suka bambanta shine akan tarar da cututtuka da dama da sukan iya nuna kawunan su ko su nuna misali alamomin su sun sha bamban da irin waɗannan amma gaskiya abin da shafi domin jiki ko zafin jiki da sauransu na yadda mutum zai iya lokaci kankani kaga mutum ya shiga wani yanayi so hakan yana kusan kama da cutar ebola duk da ma ba haka ɗin ba ne mukan kira irin wannan cutuka dama viral hemorrhagic diseases wato akwai abin da ya shafi bulbulan jini a jikin mutum ko mu ce zuban jini to sai zama to galibi za mu so masu sauraro san cewa wannan cutuka hukumar lafiya ta duniya ta mai ta kamar da hankali akan saboda a kankanin lokaci sai shiga abin ya kai ga yadda ba a tsammani misali kama daga ita ebola har zuwa abin da shafi corona virus da sauransu da aka yi ta kwanakin baya to akwai alamomi da sukan bayyana kaga cututtuka sun yi kama da juna amma kuma ba wato abin da ya shafi bincike kawai na dakin gwaje-gwaje shi zai bayyana da an dan samu hala wasu 'yan bambance-bambance tsakaninsu sa sun hada da alamomi da yawa da sukan daga ciki akwai abin da ya shafi zazzabi kamar zafin jiki sannan ana iya kuma samun galibi kaga eh, zazzabi da ciwon kai na san a kasashe da dama eh, an san cewa cewa har sukan ce wasu ce zazzabi da ciwon kai kamar abokan juna suna tafiya tare so gaskiya hakikanin gaskiya akan samu zazzabi na abin da shafi zafin jiki sai kuma ciwon kai da yawa akwai alamun da akan samu daga baya to ko da ya shafi abincin da mutum ya ci daga baya kaga mutum bai iya ko a ce mutum yana gudawa ko a ce dai daga baya cikinsa ba lafiya yake ba akan yana dai bayan gida ba akan daidai da ya kamata yi ba sai kuma mutuwan jiki don duk abin da ya shafi irin abin da ya shafi wannan cutuka da ake kira hemorrhagic fevers sukan kai ga a lokaci guda sun illata jiki gaba daya to kin ga zaki shaidan cewa daga baya abin da ya shafi garkuwan jiki da kuma rashin karfin jiki zai bayyana dole daga mutum 被液态的 C A O。 ya yi tafiya karama na daki ko zuwa waje idan mutum ya jikkata da yawa daga baya na ake samun wasu abubuwa irin wayannan rashin tafiya ko rashin tashi ya dan wasu abubuwan da ya kamata yi daga baya amma zafin jiki da ciwon kai da mutuwan jiki sosai mutum bai iya bai da garkuwan jiki to wannan su suka fi yawa daga baya sai kuma abin da ya shafi idan aka samu matsaloli da yawa kamar complications misali to zaki ga mutum daga baya hala daukansa ba ba zai iya wasa ba sai ai ga an masa ko daukansa hala bai zai iya tashi ba sai an dauke shi ko wani abu to likita kamar su waye ma cutar ta fi saurin kamawa hukumar lafiya ta duniya eh, bayan bincikinta da ta yi sosai za gano cewa akwai waɗanda sukan samu dama misali can garkon jikinsu bai da ƙarfi sosai kamar abin da kira immunocompromise waɗanda dama yanayin kinsu na abin da ya shafi garkon jiki ba su da shi imma ko daga abincin da suke ci ne ba sa samun abinci mai gina jiki da kuma garkon jiki ko kuma maybe wani lokaci abin da ya shafi talauci na nan shi ma misali ko kuma akwai cututtuka da suka dan adami mutum daga baya halagar kwan sa bai iya kan cutar da take shigowa daga jiki to sai ga duka dai wannan shi yakan sa daga baya garkuwan jiki ta zamanto ba ta da karfi sai ga cutuka suna shiga kin san kamar abin da ya shafi kaman barkewar wannan kaman outbreak misali akan samu cutuka barkewar cutuka lokaci guda to aka samu wannan a lokaci guda kowa yana iya shiga cikin wannan alamar matsala da aka shiga misali saboda abu ne wanda ya kai ga ana iya is transferable wato kamar ana iya daukansa daga mutum zuwa mutum ko nan zuwa an jima zuwa wasu lokuta to sai ga ya samu yaduwa a cikin mutane a karamin lokaci sai ga abun ya kai ga wani yanayi amma wanda suka fi kamuwa gaskiya sai waɗanda suke da cutuka ko wanda suka dan manyanta da yawa garkuwar jikin su ba ta da karfi don idan mutum ya manyanta sosai shi ma akwai abin da ya shafi na bulbulan garkuwar jiki ko bulbulan jini da kuma abin da ya shafi taimakawa garkuwar jiki shi ma yakan zamantuwa ya kasa saboda shekaru to gaskiya in ba waɗannan ba to sai wanda kawai abun ya zo ya riske su lokaci guda kaman misali da zan bada misali da aka a zo a samu lokacin barkewar cuta lokaci guda to sai ga kusan kowa ya riga ko kowa na iya samu hatsarin kamuwa da wannan to likita yaya yanayin yaduwar cutar a cikin al'umma ita wannan cuta akan akan yada ta saboda mu'amala da juna misali akwai abin da ya shafi kamar mu asibiti abin da ya shafi jini yadda za a dauki jini a wasu abubuwa ko a gida misali idan aka samu matsala irin wannan a ce kuma daga baya jininsa zai wanda ya kamu da cutar yana iya jininsa yana iya shafan wani ko ya gurbata ya taba wani misali Ke sa shiga ko a asibiti muna amfani da ah, hangulu misali safar hannu da sauransu saboda imma jini ne imma wani abu ne na jikin wanda bai da lafiya mara lafiya to ba ba daidai bane a ce ya ya taba ka kai kuma mai kula da ah, marasa lafiya to haka nan a gida eh, idan ya zamto cewa mutum ya ji ciwo to ana samun da tun da mun magana a cewa is one of the hemorrhagic ah, fever conditions irin wato kenan jini yana iya bulbula jikin mutum sannan idan jinin ya taba wani lallai in jinin na kunshe da wannan kwaya cuta tana iya kama wani. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan GTA Hausa Amurka ke magana kuma da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya jari ce. A madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavu da sauran abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar ke cewa a tara a wani makon don jin sabon shirin namu na lafiya jari ce mu huta lafiya. To yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako da labarin ta maula a takaici. Za mu soma labarin wasanninmu na wannan lokaci da babban tseren motoci na Grand Prix Formula 1 wanda zai wakana a cikin daren gobe Asabar a washe garin Lahadi a Las Vegas ta kasar Amurka idan Allahu ya kai mu kuma tuni a tseren seta motoci ko tascin a ɗazu dazun nan alamu na nuna cewa kamfanonin ƙiran motoci na McLaren, Marsandi da kuma Ferrari ne za su shirya raba gari a wannan karon. Lando Norris na kamfanin McLaren ne ne ya yi masauran takwarorin su shashau inda ya lashe mafi yawancin maki a gudun share fage gaban kili antonelli na kamfanin marsandi yayin da charles leclerc ya zo na uku a labarin kwallon kafa kuwa kusancewa cewa dazu nan ne kungiyar kwallon kafa ta as monaco ta kasar faransa ta mika sunayen 'yan wasanta da za su karawa da ran a mako na goma sha uku na wasannin kwallon kafa na league one na kasar faransa a ranar gobe ne dai za a Eh, karawar asabar inda aka ga sunan paul pogba a cikin wannan sunayen na 'yan wasan as monaco shi dai paul pogba ya share shekaru biyu da watanni biyu marabinsa da bugawa wata kungiya kwallon kafa a wasan tamola na kasashen duniya wannan ko saboda zargin da hukumomin kwallon kafa suka yi masa da amfani da kwayoyi masu kara guzari kuma daga bisani ya ji rauni abinda ya hana masa buga bugawa club din nasa na AS Monaco na kasar Faransa. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni, Amurka ke magana GTA Radio daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma idan Allah ya kai mu an jima kaɗan cikin shirinmu na karfe shida na safiya agogon Najeriya Nijar da Kamaru